hankali hankali abu hassan kaya kuma ya kai tashi na illallah aiki ko alkan da kai kama da kai ala bijiki wa iya dan malan ji balla sarkin mutum na da dan ilimi ko ya ce ina suka so ko ne a da rufe da taran ta banza kai da ne ga ko dan malan ji balla sarkin mutum na da dan ilimi ko an kar an mi kare suka haye ko da ban bi katanga. Katanga da ya zo an ka tare a ya tore masa ya ci kwallo. Da ya na yi ta dan malam sai Masu kanga da kauye sun ji daɗi Kano, Hadari sun ji daɗi. Ba su ya kwana ya yi na dubu kuma ba su Kaduna. Ya yi dan malam sai kwallo sarkin gudu. Na ta dan ilimi. Anan sai kwallo sarkin Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu na cikin ƙasa da na ƙasashen waje barkanmu da wannan sahiya wadda ta zo mana daidai wannan marece na rana alhamis ana gobe juma'a ga wanda Allah ya gwada ma gani nan cikin birnin uh, nan cikin birnin hilinge gari wanda an ka fara kafa ekwal cikin mu Nijar. To nan ne cikin wannan gari na Hilinge babu shakka na zo zuwa na na harko kenan a cikin wannan gari na Hilinge babu shakka na ga abubuwa ga sanan na mamaki na tarihi kuma na zo na ziyarci gidan kasan nan na ga inda yake. To Ubangiji Allah shi sa wannan zakkuwa da muka yi wannan zakkuwa da na yi ta za alheri bisa ga wannan tahowa da na yi babu shakka na zaka cike hilinge kuma na haɗu da kurfayawa yadda nake jin labarin su yau duk ga na gane su kuma babu shakka ina tabbatar sama dukkan adara waɗanda annatawa babu shakka duk iri irin nan dogon irin nan wanda ya ɓace mana ashe duk suna nan sun armike matanmu na jihar tawa duk suna nan in ga muku ci yasa iri yanzu ya ɗan surka ashe yanzu sun ba mu gajeren iri sun ɗauki dogon iri lalle insha Allah dai ka hindan nan zuwa lahadi duk inda wani abu shike dai nan nawa da an kayo mana za ni faɗa muku shi ku gani ya an rufe baki in ya so ba a jin wada an kai sai dai daga baya can in ba ku labari in ka Allah ya sa aka tashi farangam tangam faɗuwar damma in ya so ɗa mai ji hijiya ɗa na faɗi abin da na gano babu shakka hilinge ta kai hilinge kuma Allah ya gwada min ga karuka nan ɗin na yi muku kyautan wanda bai zaka gida ba su dawo helenge babu shakka tana da tarihin da za a zuwa gare ta ta wannan zawar da na yi ubangiji allah wannan wasa da aka hada ta doke iska ɗai helenge da za a yi tun daga ranar gobe a yi ranar asabar a yi ranar lahadi ran nan take kariya, masu ɗauka hanya su ɗauka babu shakka dukkan wanda a nesa shi zaburo kusa lokaci ya kai yau magana gada na kai muku minista waɗanda a cikin garin ga sun kai guda hudu gobe ya allah kare wasu na zakkuwa har minista suna zakuwa sa'an nan da shugaban tahiya ministan na justice shine aliyu dauda babu shakka shi ma za shi zo ranar samdi zai zaka in Allah ya gwada mana yi komi tare da shi gaba gare shi yi godiya da jama'ar da duk sun ka taru a nan cikin wannan gari na hilinge mai babban tarihi daga na kuma mai da la'ilu hukumta buza da ke tura muku wannan labari daga nan hilinge a mu yanzu kawai mutum kuma wani bakon kan gari shi kuma ni kuma zan yi akwai barjiki barjiki Jama'a <coughs> masu sauraron mu jama'a salamu alaikum yau ga munan cikin hilinge inda aka suka na doke iska ɗan hilinge wanda aka yi kowace shekara yau ma allahu tabaraka wa ta'ala allah ya ba da lokaci gashi nan waggaza kuwa ita ce ta wata farko a cikin wannan wannan gari na hilinge yanzu gani na zaka hilinge jama'a mu sauraron mu idan kurhwaya na ji daɗin zakuwa to a kujiya in ka aiki ya lalace abu bai samu ba in ya so daɗa a kujiya dai gidan gabi dai ba a rasa ɗai amma dai in samu abu in ban samu abu ba tsakani da allah sai na haɗi saboda haka ministir aliyu dauda kana da babban bako manu mai Ilu yana nan na zaka bisa ga ban taba zakuwa hilinge ba sai wanga gami to allah ya kawo ni kuma ubangiji allah ya sa a kare wannan wasa lahiya eh, farjira ya inusa dan baje waɗanda ke kula da dukkan sukan da aka yi cikin wannan jiha gashi na allah ya sa kauna zaka zakuwa farko kenan kuma ni gab da shiya to ubangiji Allah ya sa wannan baki da aka wallafa musu Allah ya sa su kare da su lahiya muna fatan Allah ya sa dai in zo in yaba wa da an kai <laughs>